cin kofin zakarun nahiyar turai yofa champions league shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan kusa da na karshe sai ne final a jiya kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta doki atlantico madrid da kwallayen uku da nema a karawar farko real madrid ta samu nasarar jefa kwallon ta na farko ne ta kafar dan wasan ta mai suna cristiano ronaldo inda ya jefa kwallon ta farko a cikin minti goma da fara wasan cristiano ronaldo ya sake samun daman jefa kwallo ta biyu a cikin minti 73 da fara wasan ana saura minti hudu a tashi daga wasan cristiano ronaldo ya sake jefa kwallonsa ta uku inda aka tashi wasan uku da ɗaya. wannan nasara da kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta samu akan atlantico madrid shine nasara na 26 a cikin wasanni 44 da suka kara a tsakaninsu tun bayan kafawar kungiyoyin guda biyu ranar laraba goma ga watan mayu na shekara 2017 za a fafata a karawarsu ta biyu na gasar ta yoma champions league inda kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid za ta karɓi bakuncin real madrid haka kuma a yau za a kara a za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Monaco da Juventus a gasar ta yoma Champions League na shekara 2016 zuwa 2017 shi ma a matakin wasan kusa da na ƙarshe semi final karawarsu ta farko za a buga wasan da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chadi. Wannan shine haduwarsu ta biyar tun kafuwar kungiyoyin guda biyu inda a baya suka fafata tsakaninsu sau hudu kungiyar kwallon kafa ta juventus ta samu nasara akan kungiyar monaco sau biyu ita kuwa monaco ta samu sau daya inda a haduwarsu ta karshe suka yi canjaras babu ci a shekara ta 2015 a gasar ta cin kofin zakarun nahiyar turai a bangaren gasar cin kofin turai kuwa european league na shekara 2016 shi ma an kai ga matakin wasan kusa da na karshe semi final inda a yau din kungiyar kwallon kafa ta ayas na kasar poland za ta karbi bakuncin lyon na kasar faransa za a buga wasan da misalin karfe 5 da buga wasan da misalin karfe 6 saura kwata na na yammaci agogon Najeriya wannan kungiyoyi guda biyu sun taba haduwa sau hudu inda Ayas din ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Lyon sau biyu ita kuwa Lyon bata taba samun nasara ba an yi kunnen dauki an yi kunnen doki sau biyu idan muka dawo tarayyar Najeriya kuwa hukumar da ke kula da wasan league league na kasar LMC ta sanar da ranar 21 ga watan Mayu na shekarar 2017 ya zama ranar da za a dawo fafatawa a fagen wasan gasar cin kofin Nigeria Professional Football League na bana zagaye na biyu bayan hutun da aka tafi na tsakiyar kakan wasa inda za a dawo ranar bakwai ga watan mayu sakamakon wasu dalilai hukumar ta daga shi zuwa ranar 21 ga watan mayu huta lafiya